Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sanda na arzikin mu shine uwa uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji makon da ya gabata mun tsaya ne a inda karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi ke bayani kan yin abubuwan da shugaban kasa yake so su magance a harkokin noma a kasar ga dai ci gaban tattaunawar sanata aliyu tare da madina dauda na ɗaya kila eh, adadin lokacin da zaka shuka kafin ka girbe ya ragu maimakon kila kwana 120 ya dawo kila kwana 90 ko kuma 70 ko 60 saboda abin da ake nema kenan yanzu saboda ga ruwa yana karanci yanzu sai ka ga maimakon a ruwa wata uku ana samun ruwa wata biyu cikin wata biyu na mai manoma zai iya yi dole sai ba shi irin da yake cikin wannan lokacin zai iya shuka ya girbi to duk wannan yanzu ga ma'aikatan bincike suna nan sun koma yanzu an gaya musu duk inda suke da iri wanda ke da wannan watan karfin su je su je su sake shukawa don a samu a hito da su a bayar a fara shukawa saboda a samu sauki sannan bayan haka muna sane da cewa kuma idan aka zo ga girbi ana samu wata lalacewan abinci shi ma ana na akwai tsare-tsaren da ake na ake shiryawa wanda za a sa nan da nan a samu yadda za a karbi abincin nan a sarrafa su a rage lalacewan da suke yi saboda an gama wahala a dawa kuma su lalace kaga dole karanci zai fara kenan to duk waɗannan abubuwan muna nan ana duban su akwai ayyuka dimbin ayyuka ko da aka shirya saboda mai an magance wannan matsalolin ba wai don yanzu ba don gobe don jibi don gata don sati mai zuwa don wata mai zuwa don shekara mai zuwa yanzu haka muna nan muna tsare-tsaren noman rani ai kafin mu fara wannan magana kun ga wani darakta ya shigo daraktan nan shine daraktan fda ya hito ma'aikatan ruwa water resources and sanitation saboda akwai kwamiti da muka hada yanzu wanda wata haɗin gwiwa don magance karancin abinci sunan kwamitin kenan agric and water resources joint action for food security wannan kwamiti din yanzu ga suna nan suna tsare-tsare kuma abin da muke so shine mu san adadin watan hilin noma da suke da shi na river basin saboda damanar ranin gada ke zuwa mu sake sa su cikin abin da za a noma to idan haka samu haka kafin wata biyar inda duk abincin da aka fara samu an ci an ci ya fara karanci na rani ya fara shigowa to saboda idan har wannan tsarin mun samu mun na ranin gada ke zuwa na rani ya kai mu damana mai zuwa bi iznillah shi ma muka sake ɗauka muka kai wani rani in Allah ya mun imani in dai har aka riƙe wannan muka ci gaba to insha Allahu mun ga bayan wannan matsala kenan in Allah ya yarda na rashin abincin karancin abinci to na karancin abinci to distinguish tambaya ta anan ita ce wa'annan hectares hectares da kake magana wato wuraren noman nan shin ku ne za ku yi noman nan da kanku ne ko kuma a'a manoman ne za ku ba kayan noman da dama kuma da sa idanunku su tabbatar cewa sun yi noman nan an san ko shine tabbas manoma kuma mun san akwai manoma da ke bukatan tallafi bisa bincikenmu da hulɗa da muke yi saboda muna da kodinatocinmu kuma muna aiki tare da ma'aikatan jiha a duk jihohin ƙasa kuma muna da ma'aikatanmu da ke jihohin da ke wa'annan hurɗan sannan akwai kuma manoman da kansu suna da ƙungiyoyinsu da duk abin da muke suma muna jawo su ciki ana hurɗa da su to bisa haka idan yanzu ga muka ce za mu yi noman alkama mun san da suwa muke hurɗa kuma mun san ina manoman alkama eh, na ne kuma gonakin suke saboda misali alkama ba ko ina ake noma shi ba in ka ɗauki masara ba kowa ne manomin masara ba mun san inda manoman masara suke kuma inda gonansu yake to duk wannan tsare-tsaren da muke da shi shine za a bada tallafi na taki aiki na maganin feci saboda kwari da sauran abubuwa da kuma sauran abubuwa da zai sa idan aka yi noma a samu amfani shi an ce yanzu kuna noman masaran da baya ba kwari telamis a wannan kuma yanzu aka fara wannan bai kan kama ba don yanzu gani aka fara duk noman da ake riga aka yi an daɗe ana noma kuma iri na nan iri-iri kuma shi wannan iri an samo wani dama ne idan manomi ya ga yana so ya nema idan ya ga baya so ba tilasa ciki saboda iri suna da yawa irin masana suna nan da yawa akwai samarun maize wanda su 'yan ma'aikatan bincike na Ahmadu Bello da ke samaru Zaria suka yi ba yau ne maganan ba. Akwai sun ce su ne ma din suka yi telomeres din da su da kasar Kenya. Eh, su suka yi wannan telomeres din shi ma. To amma watan dama ce kamar da kowa ya sani in manomi zai je noma sai ce a iri kaza nake nema ba na so iri kaza. Ko shinkafa akwai iri daban-daban, dawa akwai iri daban-daban, gero akwai iri daban-daban wanda kaga ya dace da abin da ka iya yi shine za ka yi abin da daman ya kawo kenan. to shi ma wannan kamar da na faɗa dama muka bayar na cewa manomanmu su samu iri ingantaccen iri saboda wahalansu ya cimma watan abin da gurin da suke nema ba ka je ka yi wahala ka dawo ba abin da ka samu to tsare-tsare da muke kenan kuma ina so in tabbatar ma al'umman najeriya cewa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu tsakani da allah yana sane da wa'annan matsalolin kuma yana cike da damuwa bisa wa'annan matsalolin kuma yana iya ƙoƙarinsa mu kuma muna nan muna ba da iya mu bisa amana da shi ma ya danka mana don me a samu yadda za a magance wa'annan matsaloli kuma na imani wani lokaci ni zan ce lokaci yayi a sannu a hankali kamar da kowa ya sani yawanci da kyar ka ga wanda zai ce bai rashin lahiya ba in ka kwanta da rashin lahiya ranar da aka baka magani ka sha ba ranar za ka tashi ka ce ka warke ba saboda haka wannan matsalan don ya riga ya shige mu bai nuna ba za mu iya magance shi ba da yardan Allah za a magance shi kuma mun ɗauki salon haka in Allah ya yadda mu mun imani da tsare-tsaren da ake yi da kuma abin da ke ƙasa nan jim kaɗan in Allah ya yadda wa'annan abubuwan insha Allahu za su zo ƙasa kuma mu sani maganan batun watan transport ko eh, sifiri da ake yi na shi ma yana cikin abin da ke ɗingiza farashin abinci shi yasa kun ce za ku kawo manya-manyan motoci eh, wannan ana cikin tsarin su shi ma ai abin da na faɗa da shi yasa na ce akwai tsare-tsare ko ta wani bangare an ɗibo saboda a samu a yi gyara dama can banna sauƙi gare ta gyara kuma ba ta da sauƙi so muna neman afuwan al'umma muna neman fahimtansu kuma bayan haka muna neman gudunmuwansu na addu'o'in alkhairi fatan alkhairi saboda mu dai niyya mai kyau bi na ta'ala kyakkyawan niyya yana ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mu ma da ya ba wannan ma'aikatan da ni da dan uwana Sanata Abubakar Kyari muna rike da kyakkyawan niyya na mu ga mun ba da mu. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da wakilin Abuja Madina Dauda ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. mu.